الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan wana musulmi a wannan masallaci mai albarka masjidul huda a unguwar gra a garin daura a jihar katsina a najeriya barkanmu da kasancewa a wannan yammaci barkanmu da saduwa da fuskoki masu albarka masoya Allah masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wa'azi dazu da safe wa iyayenmu mata dazu da yamma an yi wa 'yan uwanmu 'yan hizba mazansu da matansu yanzu kuma ga mu da mutanen gari gaba daya da mazan da mata a wannan wuri ina addu'a Allah sa albarka a wannan markazi Allah ya sa ya zama dalilin yaduwar musulunci a wannan gari Allah kuma ya sa waɗanda suka gina wannan guri su ƙara himma da ƙoƙari su ta gina mana irin wannan gurare da yawa da yawa Allah ya sa ku kuma ‘yan uwa ku amfana da wannan wuri kada ya muku nisa wajen sauraron ilimi da kuma samun tarbiyya islamiyya ina amfani da wannan dama da farko in miƙa taziya na ɗan uwanmu a malaminmu ɗaya daga cikin masu da'awa malam musa adam mahmud mansur ka afwan rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama wallahi dan uwa ne masoyi mai kokari abokin wasa ne gare ni sosai dare da muka haɗu sai mun rabu da raha tare da shi Allah ya girmama shi ya ɗauki ransa a watan ramadan so muna masa addu'a Allah ya yafe masa duk mutanen daura da kewayenta ina muku ta'aziyya kamar yadda ni ma nake wa kaina ta'aziyya fata na Allah ya sa ya huta da sauran dukkan mamatan mu da suka riga mu gidan gaskiya a yau ina so ne amfani da wannan dama in isan mana da wani sako da yake da alaka da rayuwar mu ta yau da gobe da mu da iyalanmu sunan lakcan gyara gidanka gyara iyalinka Allah sallallahu alaihi sallama ya yi bayanin abubuwan da su ne ake lissafa su jin daɗin duniya daga ciki ya ce albaitul wasiya gida yalwatacce samun gida mai yalwa mai faɗi wani dalili ne na samun wato jin daɗi a duniya duniya ba wuri ƙuntatacce matsatse ba abu na biyu akwai almarkabul hane abin hawa mai lafiya mai sauƙin sha'ani ba wadda kullum kana gareji ba duk wanda Allah ya jarrabe shi da zuwa wajen mai gyara ko da mai gyaran keke ne ka shiga cikin ibtila'i wallahi kuma ka tambaye mai babur din da kullun yake gareji zai gaya maka wannan karatun nawa yafi gane shi duk wanda Allah ya jarabe shi da motar da kullun tana gareji to za ta ci abin da iyalinsa ma ba za su ci ba a hannunsa da haka annabi ya ce samun abin hawa almarkabul hanai abin hawa lafiyayye shi ma sababi ne na jin daɗin rayuwar duniya abu na uku almar'atu as-saliha samun mata ta kwarai mata saliha ita mata saliha da ita ne ake gina gida da ita kuma wani abin mamaki duk wanda bai samu mata saliha ba waɗannan abubuwan ba zai ji daɗin su ba duk faɗin gidanka in ka haɗu da shaidaniyar mata ji za ka yi kamar a kurkuku kake ga sunan dai suna jin mu Allah shiryar da su haka kuma duk tsadar motar da kake hawa wallahi idan Allah ya jarabe ka da mata wacce take ba ta kware ba Allah wata ran zaka taho hutu ba za ka tsaya ba in ka zo da ran sai dai ka ji ka a da magara saboda me ba ka da nutsuwa a gidanka wallahi wucewa za ka yi put ina gaya maka wannan saboda ai samun mace ta arziki arzikin rayuwa ne to shi yasa ya kamata duk inda za mu je mu yi ƙoƙari mu inganta rayuwarmu da ta iyalanmu don mu samu damar yi wa Allah bauta mu samu rayuwa ingantacciya mu ji daɗi a nan kuma a lahira ma mu ji rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar addinin musulunci ya sanya wasu ka'idoji da dokoki na kulawa da iyali don a zauna lafiya a rabu da saɓani da jayayya a shiƙaƙu wa shatatu fashewa da bajewa da saɓani da jayayya wanne za'u a cikin gida tsakanin mata da mata tsakanin mata da miji tsakanin 'ya'ya da 'ya'ya tsakanin 'ya'ya da uba tsakanin uba da maƙoci tsakanin kawu da ƙanin mata da tsakanin ƙanin mata da مشاكل كثيرة لا تؤد ولا تصل لا ولا ولا لا تؤد ولا تحصر مشاكل أسرية matsaloli na iyali family issues mutum yana zaune lami lafiya wallahi za ka ga furfura ta kama shi saboda mai bala'in da yake gamuwa da shi na matsalolin iyali rashin zaman lafiya tsakaninka da mahaifi duk abin da kake ciki na yalwa in baka zauna lafiya da mahaifinka ba akwai damuwa ya zo ya tsaya maka Allah ya jarabe ka da mahaifi mai wahalar sha'ani ya za ka yi da shi kuma an ce ka bi shi wani ya ce malam na daɗe ina neman matar da zan aura ne ta addu'a ne ta addu'a Allah ya bani mata mai azumi mai sallah mai hijabi mai mutunci na gama wahala ina ta fama ina addu'a na je na sanar da mahaifina cewa Allah ya karba addu'a ya ce ta me ya ce baba ina neman aure ne zan fara neman aure kuma Allah ya datar da ni ya ce a ina take sai ya ce gari kaza ce kashi ba kai ba aure ka je ka nemi wata saboda me ya ce ba 'yar garinmu ba ce kawai hujjarsa daga cikin iyaye akwai masu ra'ayin riƙau yaro ya zo da yarinya da ta yi masa yana so zai aura sai a ce ba zai aure ta ba saboda garinsu ba ɗaya ba ba aya ba hadisi da ta ce wai in yaro zai aure wai sai yar garinku kai ma ba mamaki ba da kai aka sari garin ba zuwa kai me aka fi damuwa da shi idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan ya zo muku wanda kuka yarda da addininsa da ɗabi'arsa ku aura masa yarku haka annabi ya ce ƙabilanci na cewa sai yar gari kaza ɗan gari kaza sai yar gari kaza wannan ba addini ba ne ra'ayi ne da ka bai kamata ba uba ya ninkime ɗansa ya takure shi akan ra'ayi ba aya ba ba hadisi ba wani kuma ya zo ya nema ya samu uban sai ce wace ce sai yaron ya ce wance ce sai ce gash ai duk inda take da alaka da jini da dangantaka da uwarka ai ba za ka aura ba ka san me faru ya samu sabani ne da mahaifiyar yaron sun rabu da haka ita kuma yar gidan kawunsa ne ma'ana yar gidan kanin mahaifiyarsa ko yar mahaifiyarsa ko dangin mahaifiyarsa saboda haka yace duk zuri'ar da take da dangi da mahaifiyarka ma har abada ba za ka aura ba ba aya ba hadisi ra'ayi tsagwaro kawai ya zan yi ka san yadda za ka yi iyaye ku sani cewa ku rinka yi wa 'ya'yanku abin da za su ji daɗi kada ku watsa gidanku wannan dalili ne na watsa iyali idan ka je ka aure ta ba ni ba kai daga nan gida ya fara bacewa da kaɗan zai zo yana ganin uban sai ya rinka jin haushinsa saboda ya danne masa wani hakkinsa da Allah ya bashi ya yi amfani da matsayinsa na uba ya cutar da shi wannan yana watsa iyali misali ɗaya ne na baku a cikin misalai da yawa da zan kawo dinin musulunci ya kawo alkawa'id dokoki na hallul mashakilil usarayya na warware matsaloli na iyali harkar iyali din nan harkar zamantakewa din nan tana da babban muhimmanci a shari'a saboda gaba ɗaya mu yanzu in mun tashi kowa gurin iyalinsa zai koma sai wanda Allah ya jarabe shi mai kwanan shago amma dai shi ma dole dai sai ya buƙaci iyalan iyayensa ko kuma danginsa ko yan uwansa daka duk wanda ya bari gidansa ya tashi da matsaloli ko tsakanin 'ya'yansa da shi ko tsakanin shi da matansa ko tsakanin kaza to dalili ne na samuwar hawan jini da wurwuri daka ku gyara zamantakewar ku ku gyara matsalolinku na iyalanku samun mace ta kwarai da mijin kwarai a zama irin na kwarai bil mawaddati war rahmati tare da soyayya da jin kai yana da tasiri wajen gina mutum addininsa kwarai da gaske kar ku manta iyali su ne tubalin farko na gina inganta rayuwar ɗan adam duk lokacin da kaga rayuwar mutum ta yi kyau to ka lura da kyau akwai tasiri wajen iyalin shi akwai tasiri wajen family ɗin shi akwai tasiri wajen ainihin auratayyar da ta gudana tsakanin mahaifinsa da mahaifiyarsa ko na makamancin wannan ko kuma nasu auren don haka shine al-libna al-qawiyya allati yubna biha sarhul mujtama'ul muslim babban bulo mai karfi da ake gina rayuwa ta musulmi iyali ta kwarai gida na kwarai shine al-madrasatul imaniyya allati takharraja al-ajyal al-muslima wanda jil-jil na musulmai da suka fita suka yi abin kirki a duniya duka wallahi akwai tasirin iyayensu suna zaman lafiya gidajensu akwai zaman lafiya watsewar iyali watsewar uwantaka yana da tasiri wajen watsewar rayuwar mutum da aka karka fada cikin rikici tun yanzu yi ƙoƙari ka gina rayuwa mai inganci don ka bauta wa Allah ka zauna lami lafiya ina so in yi jan kunne ga ma'aurata namiji da mace gaba ɗaya ga dukkan mu mu musulmi tunda duk mu ma'aurata ne ko dai mu aura ko mu aurar ko kuma mu nema wasu su aura lallai ana samun 'yan kurakurai da suna da tasiri wajen shuka ƙiyayya da gaba da fada da ma yaƙe-yaƙe na baka a tsakanin iyalai a cikin gida don kada ku fada cikin irin wannan yanayi shari'a ta ba ku shawarwari masu kyau wani malami ya rubuta littafi wai usratun bila mushkila wani family wanda bai da mushkila kwata-kwata wannan familin ya yi jama'a akwai rikici da yawa na matsaloli da suke damunmu yau a cikin gidajenmu mu gaya wa kanmu gaskiya ga kaɗan daga cikinsu yanzu wani Allah ya jarabe shi mahaifinsa ne ba shi da adalci yana da mata biyu ko uku yana azabtar da mahaifiyarsa yana rashin adalci yana fifita wata wani ya je ya auro wa uwar 'ya'yansa sa'ar yarsa ko ma ‘yar matarsa ta uku ko ta hudu ya haɗa su a gida guda a gaban manyan ‘ya'yanta ‘yan jami'a ‘yan university da manyan ‘ya'yanta da sun yi aure sun hayayyafa kuma baya iya adalci tsakaninsu yana rawar jiki a gaban yarinyar da ‘yarsa ce ta biyar ta shida saboda yana sha'awar aure wannan yana baza iyali yana sa mai gida darajarsa ta sauka duk wanda zai yi aure yana da shekaru yana da manyan 'ya'ya ba a haramta ya auri ƙaramar yarinya ba amma lallai ya kamata ya nutsu ka sani cewa wannan mata taka uwar gidanka ita ce ta san sirrin kaɗakanka da wajenka kuma fa ta kafa gwamnati a gidanka ko kana so ko ba ka so taɓa ta tashin hankali ne a gare ka taɓa ta tashin hankali ne ga iyalanka gaba ɗaya don haka ku ji tsoron Allah ku rinka adalci tsakanin matanku da manyansu da ƙananansu yanzu daidai ne mai gida bayan shekara arba'in hamsin sittin da ya yi da wata matarsa ya je ƙaro yarinya ƙarama 'yar shekara sha shida sha bakwai wanda ya kusa ya jika da ita kuma ya zo yana rawar jiki a gabanta ya kasa yin adalci tsakaninta da wannan tsohuwar uwar 'ya'yansa da suke university uwar 'ya'yansa da suke aiki uwar 'ya'yansa da suke kaza su ji labari ana wulakanta uwarsu saboda wata yarinya da ubansu ya auro dole su matar ubansu ce wannan yana baza iyali yana watsa gida wani hada kayansa ya ce ba zan iya zama a gidan nan ba me yasa yace saboda wulakancin da mahaifinmu yake wa mahaifiyarmu akan wata yarinya da ya auro gida ya watse to shine abin da bana so kar ku yi abin da zai baza gidajen ku kwadayi da son morewa da jin daɗi shekaru ba wasa bane da wannan gwanda ka gina wani gidan ka dauki yarinya karaman ka kai ta kaje can ku karata ka ce manyan 'ya'yanka in za a shiga sai an yi sallama sai an yi mun waya na ce aje ko kar aje ya fi maka zaman lafiya da ka zo ka haɗa ta da manyan matanka kuma a ga rauninka ɗan adam a gaban mace yana da rauni ina fata ana fahimta wai ta shehu jaha sheikh juha ya sha babban riga ya ɗaura rawani ya zuba karatu ya yi wazi ɗalibai almajira na binsa sai wani ɗalibinsa ya zo yana magana wa matarsa yana cewa kaza kaza kaza kaza sai matar sai ta ce da shi da karancin shekarunta sai su ce wai yanzu shi malamin haka yake gaya muku sai ɗalibin ya ce malam ne fa ta ce kaga da Allah ka nutsu kai ne malam a wajen ka kai ka ji wannan mata kenan ashe malam in ya gama karatun sai ya gama duk abin da yake in ya zo gida canjawa yake kamar ba shi ba ta ce in kana so ka gane tasirin mu mata akan mazaje zo gidan nan kaɗan makale in malam ya dawo daga darasi kaɗan makale a can gurin ka leƙo ka ga yadda za mu yi da shi in ya dawo aka ajiye ɗalibi mara kirki mai sa ido sai ga shehu jiha ya dawo da rawani da littattafai da babban riga sai matan nan sai ta taho ta ce to sai ta ce cire rawanin tun daga fa bakin kofa ta ce cire shi shehu jiha ya cire ta ce sauke babban rigar ya sauke ta ce ajiye kayan littattafan ya ajiye ta ce ka taho kana lagakaf lagakaf lagakaf lagakaf ya ce shehu jaha ya ce yau kuma yau kuma hajiya haka za a yi ta ce haka nake so yau in ganka sai ga shehu jaha da kayan gemunsa yana lagagab lagagab lagagab lagagab abin tausayi ɗalibin kai kana da mata ko baka da mata baka da mata da Allah duk wanda bai da mata kai magana mutumin da bai da mata ya zo wata magana a kai na ai duk wanda bai da mata ya rufe bakinsa dan ba mu san da me zaka kare ba abin tausayi wannan ɗalibin yana kallo sai ya ce a a a a a a a wallahi malam ya ga malam ya tafi yana rawa a gaban matarsa malam washe gari kuma zai fito karatu malam an sha aswaki da rawani da wato lamarin mata malam yana da wahalar sha'ani so mutum Allah zai iya jarraba sai aure yarinya karama a gaban 'ya'yansa manya ko a gaban matansa manya za ta iya maka wani abu na wasa za ka ji kunya a gaban 'ya'yanka wannan saƙo ne na baku shi a dunkule ba cewa ne haram ba amma lalle a rinka sara ana duban bakin gatari jabiru dan abdullahi babansa ya mutu ya bar masa 'ya'yan mata da yawa ya zo zai yi aure ya zo aure sai ya ɗauro bazawara bazawara ya aka yi jabir ka aure bazawara ya ce a ai bazawara zan aura saboda mahaifina ya bar min me yara yan mata ƙanana ya ce ba zan aure budurwa irinsu ba don kar in je in haɗa su a gida ba za su kama doke-doke kaga wannan fiƙihu ne saboda bai da halin da zai bambanta tsakaninsu shi zai kula da su idan ka ɗauko mai shekara sha bakwai sha takwas sha tara kuma kana da 'ya'ya masu sha bakwai sha takwas sha tara kar ka yi mamaki kaga suna doke doke wata rana duk duk ɗanyu ne ɗanyun ƙwaƙwalwa ne da su ballantana kana da yaro ɗan ss2 ss1 ɗan adolescence period ba mamaki kaga abin da baka so wata rana wani ya dawo gida ya tarar da 'ya'yansa sun samu tsumagu suna ta zane a amaryarsa uwarsu tana zaune a gefe tana cewa ku dake ta duka na ne dan abu kazanta mai gidan ya zo ta ce ku ƙara mata kaga uwar gida ta ɗauki vito kenan tana amfani da 'ya suka yi wa amarya shegen duka suka ce kuma ki haɗa kaya ba gidan ubanki bane nan nan gidanmu ne yanzu uban in ya zo ya isa ya ce ba gidansu bane gidansu ne me ya faru kuskure aka samu uwar ta kuskure yaran su ma suka yi kuskure da aka ku riƙe wannan gabar tana daga cikin abubuwan da suke kawo fashewar iyali da watsewar iyali mutum ya kasa jin daɗi a gidansa wallahi saboda ba a samu daidaito ba tsakanin matarsa da 'ya'yansa laraba suna cewa alwiqayatu khairun min al-ilaj ka yi ƙoƙari ka kare prevention is better than cure kenan ka yi ƙoƙari ka kiyaye kafin ka kare kanka kafin ka fada cikin wannan rikici akwai abubuwa da ya kamata mu kula da su wajen gina iyalanmu a gidajenmu da farko dai husnul ikhtiyar duk wanda zai gina gida ba ina nufin gina shi da bulo da siminti ba zai kawo iyali to gaskiya ya kamata ya kyakkyawan zaɓi malamai suka ce alal rajul an yata'akkada min salahil mar'ati qabla an yatazawwaja biha yana kan mutum kafin ya auri mace ya tabbatar da salihar mace ce allati takunu ko satakunu fil mustaqbal al qarib zawjat wa um atfalihi wa mawdi'u sirrihi wannan mata da zaka aura nan kusa ba nesa ba ita ce fa za ta zama matarka uwar 'ya'yanka kuma wajen ajiye sirrinka duk yadda za ka aura kai da kai nake kai duk yarinyar da za ka je ka aura karka mata kallon yanzu karka mata kallon gobe yi mata kallon nan da shekara arba'in hamsin sittin masu zuwa ita ce fa za ta zama uwar 'ya'yanka ita ce za ta zama duk wani sirrinka na duniya ita ce ba mamaki in ka mutu ita za ta kwaɓe maka kaya ta maka wanka yanzu ya kamata mutum ya yi gaggawa ya kamata mutum kwaɗayin duniya ya kamata sha'awa ta ɗauki mutum ya je ɗebo yarinyar da bai tabbatar da ingancin salayinta ba wai har yanzu samari wai foda da kwalliya ba ta daina ɗaukan hankalinku ba har yanzu wai ba ku daina zaɓen mata akan hoda da kwalliya ba har yanzu ba ku daina zaɓen mata akan kyalkyali ba tarbiyya salaha addini mutunci malamai sun faɗa duk wanda zai yi aure ya bincike matar da zai aura saboda me ba ɗanɗanon auren ba ba jin daɗin auren ba yaya za ku yi rayuwa da ita bayan ta tara maka yaya ina tabbatar maka ka je ka auro yadda ba ta da tarbiyya wallahi sai ta gigita ka Allah ya jarrabe ka da santa kuma ya hana ka ka sake ta ta yi ta gana maka azaba ta gana wa 'yan uwanka azaba kuma ka jarabtu da ita wani ya zo ya ce malam abin ba kyau me ya faru ya ce wallahi duk da zan taho gidana in dai na baro kasuwa to wallahi in na biyo layin gidana malam gaba na faduwa yake dak dak dak me ya faru ya ce malam mata ta abin ba kyau mata ina fatan ku ji wannan karatun Allah ya sa ba ke bane irin wannan matar da za a aure ki a kawo ki gida ki zama sababin dukan zuciyar mai gidanki yace wallahi malam matata har zagi na take nace zagi yace wallahi zagi na take yace malam akwai abin da fa ba kyau a faɗa yace wallahi har bugu na take nace kana ina yace ina gabanta ta shi take ba shi mutum ne mai haƙuri ya ce ba na son kisan aure wata ta masa ta masa ta masa duk rashin mutuncin duniya ta masa sai ce wallahi matsala ta guda ɗaya ni kuma ba na saki ta zagi iyayensa ta ci mutunci sai ce matsala ta guda ɗaya sa'ad da kika ciki ni kuma ba zan iya sake ki ba ina tuna tsohuwar soyayya da tsohon alkawari tsakanina da ke Allah kiyaye mu da wannan masifa ai malam wato kobin suru ne kaje ka siyo shi in kaga yana yawan barna da tsallaka gidajen mutane yana ciye-ciye ya je ciyo gari a biyo shi da gudu ya balla danga a biyo ya kamata ka sai da shi ka huta ka cake kudinka to amma wasu su suke siya wa kansu tsiya a gidajensu musulmi ya sani sakacin da zai yi wajen zaben matar da zai zauna da ita yana da tasiri kwarai wajen shuka masa tsiya da zai game da ita in ka aure wacce bata damu da ibada ba ba mamaki matarka a gida ta zauna ba ta sallah wallahi idan ka dawo in ka auro mara addini ba mamaki gidanka ya zama gidan fim sai ta tara maka ƴaƴan makota ai ta kallo a gidanka ana kallon tsiraici in ka auro mara amana ko gafiya da bera sai sun sallama mata wajen dauke dauke yau a cikin mata akwai masu sayar da kayan abincin mijinsu me ya faru ba a yi kyakkyawan zaɓi ba kyau aka bi haske ya bi Allah ya jarabe shi shi sai mai kyau akwai mai kyan fuska amma ba kyan zuciya kuma shi zai wa kansa zaɓe idan ya riga ya jarabtu da ita baya so a gaya masa laifinta sata take yi ɗauke-ɗauke take yi akwai mai bin maza akwai matan da yau wallahi mijinsu ba mijinsu na aure ne guda ɗaya ba yau duk lokacin da ka wayi gari matarka ba kai ɗaya bane mijinta ka shiga uku yau Allah ya kawo mu lokacin da mutum in bai farga ba a gidansa zai yi ta renon ƴaƴan da ba nasa ba me yasa ya auro macen da ba mai kamewa ba kana fita tana fita wani ya je ya mata ciki tana gidanka kana murna matarka ta yi juna biyu ashe ba naka bane ne na abokinka ne ko na makocinka ne kuma gashi mu ba mu damu ba dan mutum ya haifi ɗa ma bai yi kama da shi ba ko bincike ma ba a yi kawai an mun haihuwa ka dan duba ƴan yatsunsa kaga irin naka ne Allah ka duba yatsunsa na kafa irin naka ne ka duba bakinsa ya irin naka ne yayi hancinsa ya dirin goshinsa dole in ɗanka ne a iya samun wani resemblance da wata ɗayar kama ko ya yake amma malam bahaushe baya duba wannan kawai an samu garuwa fa to Allah raya Allah saka da alheri ashe wallahi na makocinsa ne bai sani ba ku yi haƙuri mu gaya muku gaskiya da yawa yau daga cikin matsalolin da ake samu ni da nake muku magana wallahi ba zan iya gaya muku adadin mutanen da suka yi mun fatawa mutum ya zo ya ce ma ai malam an yi aure amma fa matata gaskiya ta zo min da wani ciki mutum ya zo ya aure matarsa kafin lokacin haihuwa ta kama masa numfashi za ta haihu wani ya ce na auro ta malam wata biyar sai na ga abu riƙi-riƙi ya ce yaya haka ta ce haka yake babba ne ya fito wallahi ya ce wallahi ana zuwa wata biyar ɗin nan ana abin nan sai mace ta fara min nishi a gida ya ce wai me nake ji ne ta ce ina jin fa haihuwa zan yi ya ce to ba a gidan nan ba kuwa malam da aka je aka auna shi ka san bahaushe yana da matsala lokacin da mataka ta ce ma tana da ciki cikinta na farko ya kamata ka je a auna ta watan sa nawa cikin sai ka duba invitation ɗin aurenka da yake diga ne kai baka gane abubuwa haka ake yi an samu juna biyu Allah sa albarka Allah taimaka mu je asibiti ba sai ka mata bayani ba ka ce a mata scanning a ga kwanansa nawa a duniya sai ka duba invitation ɗinka galiban duk wanda ya auren fari yana ɓoye invitation ɗinsa duba ka gani idan ka ga ɗan nan an same shi kafin ta zo gidanka to ka ɗebo kaya ka ɗebo jangwangwan baya ganewa sai daga baya da aka zo aka bincika aka ai yarinya kan kafin ta zo gidansa ma ai tana da ciki na wajen wata uku da aka yanzu ta yi wata biyar kaga wata takwas kenan na tara ya shiga tana kokarin numfashi za ta yi naƙuda ta zube masa sai suna aka yi ta rikici me yasa baka bincika ba ko matarka ta zo gidanka tunda ta zo bata fara al'ada ba ya kamata yanzu kaga kuskuren da muke ku yi haƙuri tuna muna magana ne ta iyali ko ya kamata idan za ka yi aure tambayi matarka yaushe kike al'ada za a ɗaura aure za ta tare ko ya kamata ka sani cewa shin sai da ta yi al'ada a gidansu yau ta gama ta zo gidanka to ba mamaki an samu alaƙa ba ta ƙara yin al'ada ba to ka san yaushe ta yi al'ada a'a da ta zo gidanka ta yi al'ada ko ba ta yi ba idan ta zo ma gida ta yi al'ada to ka san lafiya lau kilin ta zo maka idan kuma ta zo gidanka ba ta yi al'ada ba sai an gaya maka yaushe ta bar al'ada tambaye ta rabanki da jini tun yaushe in ta ce yau dai na kai wata hudu ban yi ba ka ce a'a a ji a gwada yanzu don Allah akwai iyayen da suke lura da wannan ba sa kula malam saboda rashin tsarin mutanen mu fa wallahi malam akwai wanda za su daura yar su aure ba su ma san yaushe yarinya take al'ada ba sai a daura maka auren yarinya budurwa sai a kawo maka gida ranar da aka kawo ta tana jinin al'ada kana can an gama angwanci ka gama jefa babban riga an dau hoto an yi kaza an yi kaza ka zo zaka tare ka ɗebo yan kajinka na bakin titi ka taho da su kana shigowa eh kana shigowa gida sai yarinya ta ce maka ni fa al'ada nake ango mai al'ada kenan me ya samu saboda rashin tsarin iyayenta kai ma da baka kafa doka baka ce to ki kula fa da haka iyaye masu tsari wallahi wasu har rubutawa suke gaya masa kin gama al'ada ranar kaza kuma kina tsammanin al'adar ki za ta sake zuwa watan kaza ranar kaza don ya san kin zo lafiya kalau mashakil usariya matsaloli na zuwa da cikin shege gidan mutane ya yawaita kuma yau ina so na gaya muku don ku san wa za ku aura yau fa ciki da zinace-zinace fa ya zama rampant ga 'yan mata ya zama ruwan dare ga 'yan mata wani bawan Allah yana da alaka da irin wannan shari'o'i na mata yake gaya mu yace ai malam ba wani abu ne ba ko ba yanzu a kawo maka yarinya wai tana da ciki nace to yanzu yarinya budurwa ta yi ciki ta zauna a garin musulmi ta reni cikin yace har haihuwa suke yi yaya za a yi har gidan biki za ta je kuma an san ba ta da miji ga cikin riki-riki kuma ta haife shi wasu kuma haka suke shiga da shi gidan wani me ya faru gidaje sun lalace iyaye sun yi sakaci da tarbiyya ba sa kula da 'ya'yansu ka zo ka girke yarinyar ka budurwa kana kula da ita da tarbiyyarta shekara sha ɗaya sha biyu sha uku ashirin ashirin da ɗaya dare ɗaya wani shaidani cikin 'ya'yan makota ya zo ya yaudari 'yarka da waya da zai sai mata ta dubu talatin da biyar ya je kwana da ita a wani wuri ko ya je lalata ta yi ne guda saboda waya bala'in da ya shafi ya amma mata yau yau yarinya in kana neman ta ba ta waya in dai ka kawo kwalin waya komai zai faru me yasa saboda kai din a gidanka baka da tsari kana zaune ka bari yarka wai samari suna ta sai mata wayoyi wancan dan unguwa kaza ya sai mata waya ta naira dubu ɗari kaza wancan ya yi competition ya sai mata ta naira dubu ɗari kaza wancan ana competition ya je ya sayo mata iphone wancan ya je ya sayo mata wallahi malam yau yarinya karama budurwa yar shekara sha bakwai sha takwas wallahi wayan naira miliyan guda ake sai mata me yasa saboda yar kafara ce saboda tana da haske ai momi farin jini ne da ita ai momi kaza bayan da za a yi zai sai mata wayar naira miliyan ɗaya kudin a haka kawai ya batta sai wani abu ya faru ko ka sani ko baka sani ba don haka tsare gidanka tsare iyalinka wanda ya sai wa yarka waya mai tsada babba ka ce kaga ina da halin da zan iya sai mata waya ko mota ma amma yanzu lokacin ta bai bari ke wayarka in Allah ya sa ka aure ta ka sai mata wayar naira miliyan ashirin ma ka bata matar ka ci amma yanzu ba yarka ba mataka bace ko ba yarka bace yanzu ne ma kake kar ka ba wa yata waya ka lalata mata rayuwa ko wani ya lalata mata rayuwa wallahi yan uwana idan na gaya muku abinda mata yan mata suke yi da barna da wayoyinsu wallahi hankalinku bai zai dauka ba bincike ya tabbatar mana da yawa yanzu yara yan mata ba sa cin jarabawa saboda waya haka yara ma ba sa cin jarabawa saboda waya kana zaune kai baka sai mata wayar ba kaga uba yana fama da masarar da zai ci amma yarsa tana rike da wayar naira dubu ɗari bakwai da saba'in da biyar amma wallahi masarar da zai ci bai da ita haka kawai za su yi mata wayar a banza a ɗauki yarinyar ka a fita da ita saboda an sai mata waya a hana yarinyar ka bacci karfe uku ka ji ta kamar aljana suna catin wata mata ta burge ni ta ce malam ka gani nan wallahi tallahi wayar 'ya'yana mata karfe taran dare da kanki za ki dawo ɗakin babanki falo ki aje a nan za ta kwana kuma bara a kashe ta ba a kunne za a batta ta ce don mu ga wa yake bugowa cikin dare don mu ga wani saƙo yake zuwa ta ce alkawari ne tara tana yi yarinya ba chatting ba facebook ba whatsapp ba hiran dare ba waye zo ki aje wayan nan a ɗakin ubanki a buɗe saboda ka ga waye yake kira in ka ji kira karfe ukun dare to wani matsiyaci ne zai lalata maka tarbiyyar ya kenan malam bidiyo call ake da su idan baka gane bari in fasa maka bakin wannan yar ka budurwar da kake gani Allah Allah ka tsare mana mutuncin yayan mu ya Allah Allah kar ka ba da dama wasu ke ta mana iyalan mu ya Allah malam saurayi barin mutunci malam wallahi zai sa yarinya karama malam ta sa kayan bacci yace bidiyo call za su yi ta kunna wuta ta yi tsirara wallahi ta suna bidiyo kwal yana daukan ta tana kallon sa yana ganin ta kana can kana munshari kayi nisa ya cuce ka wallahi bidiyo kwal tsirara za ta yi ta bude gashin ta ya gani ta bude girjin ta yarka ce budurwa wannan ana yi rampant baya yi ruwa mashakil matsaloli na iyali kuma ba mamaki ɗanka ne shi kuma wani kuma kwabewa yake zigidar haihuwar uwarsa su yi wayar da yarinyar an koya wa yarinya ka fasad a gidanka saboda me ka nuna musu talaucin ka kai mabukaci ne me za ta yi da wayar me wace irin rayuwa za ta yi dan ba ta da wayar ku kula da iyalanku ku riƙe gidajenku in ba haka ba wallahi wani zai zo ya maka illar da har ka mutu ba za ka manta ba kuna tare da ni ahammu sifat da ya kamata mutum ya kula da shi wajen gina iyalin shi sifatu taqwa wa salah wa din taqwa da salahi da addini dole ne mijin da za a aura dole ne matar da za a aura in ana neman zaman lafiya to ta zama mai mai salahi mai addini mai tsoron Allah shi sa manzon Allah ya faɗa mana a cikin hadisi ingantacce hadisin imam bukhari da muslim tun kawul mar'atu li arba'in limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fasbar bi dhati dini taribat yadak tirmidhi ma ya ruwaito shi ya ba da labarin irin ɗabi'ar mutane yadda suke aure wani ya zo yana auren mace ne don kuɗinta in mai kuɗi ce zai aura ko yar mai kuɗi wani mai kuɗi ya kira wani yaro ya ce kaga a ina ka ganta kake santa eh wallahi alhaji kaza kaza a yi bayani zaka yi naka da ita yace to ka ganta in Allah ya daidaita ka da ita ta zama matarka to kuɗi na daban ita kuma wannan daban ko taro ba zan baka ka je ka nemi kuɗin ka kar ka kuskura baka da sana'a ka ce zaka zo ka nemi wa ƴata wai dan na da abun nan yace ni ma kuɗi na ba ubana ne ya bani ba ni ma nemowa ne da ka aure ta dan Allah kawai kaga wannan yayi maganin mai neman auren jari kenan wani ɗalibi ya ce malam ina so zan yi aure a nema mu mai ɗan garma garma na ce kamar yaya ya ce wallahi malam guzuma nake so a sama mu na ce guzuma me guzuma ya ce ka nema mu malam wadda mijinta mai shegen kuɗi ne ya faɗi ya mutu irin ba aune ɗin nan kuma ƙarama mai ƙaramin shekaru mijinta ya bar mata miliyoyin kuɗi ya ce irin wannan nake so ya ce malam wallahi ko aike na za ta rinka yi wallahi na yadda kaga babu auren dan Allah dan abin da take da shi ne anan nake amfani da wannan dama ina kiran iyaye mata a duniya wallahi duk wanda ya zo auren ku ku duba shi me ya kawo shi duk wanda ya aure ki dan abin da kika mallaka ran da ya ga babu wannan abun sai ya wulakanta ki duk wanda ya aure ki saboda kyanki ko ita kyan mace kuma is periodic is kuma is za ka iya cewa yana da wani lokaci ne gajere duk inda mace take kaga haihuwa yau da gobe to yana canja mace kuma yana rage ta za ka ganta da tana budurwa galleliya masha Allah amma da ta yi haihuwa ɗaya wallahi sai ta sauka kamar cajin batir ne duk inda ka yi amfani da shi to sai ya sauka idan ta ƙara na biyu sai ta ragu in ta ƙara na uku sai ta dada raguwa in ta na hudu kowane haihuwa sai wannan in tana samun abinci mai kyau ma tana ci da kulawa kenan wata wallahi ya'ya hudu biyar ta haifa sai ga kamar ba ita ba ta zama sa uwarta da haka haihuwa tana rage mace me yake rike mace tsoron Allah da takawa kawai kana son ta ne dan Allah duk wanda ya auri mace saboda tsabar kwalliyarta da kyanta to ka bashi yan shekaru wallahi sai ta canja kalli mahaifiyarka da ka ganta tsohuwa da ƙyar zama tashi da ƙyar ai da ba haka take ba da an baka hotonta tana budurwa zaka ce ka ashe hajiya kyau ne da ke haka amma me ya canza ta da kai da yayanka da kannanka ku kuka canja ta amma mahaifinka ya haƙuri ya ci gaba da riƙe ta a haka in ya ga dama yana da kuɗin da zai je nemo ta budurwa sabuwa irin ta a da to amma bai yi ba tsoron Allah ya sa ya riƙe ta da haka masu yin aure na ɗanɗano masu yin aure na yayi masu yin aure na jin daɗi da morewa duk inda kuka je duk shekarun da kuka yi akwai lokacin da matan sai sun canja duniya haka take wani malami yana ba da wani lissafi ya ce ba wani abin da yake kaiwa shekara goma ana jin daɗinsa dole sai ya canja ko me shi sai imani ya ce in gida ne ka gina mai shegen tsada kana gadara ka yi gida mai tsada ko duk inda ya shekara goma wallahi a unguwar sai an samu wanda ya gina wanda ya ninka naka kuma wallahi sai kaga ko kujerar ta fara kodewa ko kumfan banɗaki ya karye ko kayan da ka saya kai amfani da su a gidan sun yi expire an daina amfani da su shekara goma windon da ka sa mai tsada kofar da ka sa mai tsada mai rufe kanta mai buɗewa da remote to yanzu an yi wacce take ita ma daga ƙasa ma take sama take haka in dai ya shekara goma in mota ce ka saya duk inda ta shekara goma an daɗe da daina yayinta in riga ce ka saka za ta shekara goma to me kake ganin za ka rike shekara goma shekara goma kawai fa in hula ce kasa an gama yayinta idan agogo ne an gama yayin shi in menene imani ne ba a gama yayinsa duniya kenan iya duniya aqallu min al-qalili wa ashiquha adhallu min ad-dalili kenan ana zama da iyali ne a rike su dan Allah ba kun zo an yi aure amarya ango an yi kaza an yi kaza ba da Allah kuka bi da haifi muku amma kuka kuskura aka ɗauki hotunan ku kuka yi rawa ka riƙe ƙugunta ta riƙe naka ka sumbance ta ta sumbance ka ka ba ta kek ta ba ka kek kuka yi kuka yi kuka yi a zo a neme ku bayan shekara ashirin wannan auren ka ɗauko hotonka a yanzu ka ɗauko wancan hoton da kuka yi wani magani za a yi kamar daga kabari ya fito sai bakin ciki ya dame ka na saban da kai shi sa in za ku yi aure ku inganta iyalinku ku yi abin da babu saban Allah a ciki sai Allah albarka aurenku wannan barna fasadi yana cikin dalilin da yake watsa iyalanmu ina magana ne akan kulawa da iyali wanda duk yake so gidansa ya zauna lafiya to kada ya bari a auren su ya saba wa Allah da fasadi da barna da ake yi wani ya zo ya yi aure ta dalilin aurensa an lalata 'yan mata budare budurwa budurwa an yi zina da 'yan mata barkace duk abokanansa suka yi akwai mutanen banza marasa kirki duk lokacin da aka zo za a yi aure sai sun nemi yara ƙanana 'yan mata daga ɗaukan amarya za su wuce su lalata su daga karɓan waya sai sun yi relationship sun lalata su ta dalilin aurenka an lalata 'yan mata virgins an fitar da su daga budurcinsu an lalata kuma Allah ya rubuta mala'iku sun rubuta a aurenka aka yi ya za a yi aurenka ya albarka ya za a yi ka zo ka haifi yaya su zo su zama to yaya masu jin kai da tausayi ka je ka yi gayya an yi fasadi wani bawan Allah aure ya yi da ya zo ya gaito yana da abokanansa sun yi university yan kudu ne suna business yan kudu ne da ya zo kayan shaye-shaye sai da ya sayo har da giya da naman alade wai ai saboda akwai abokanansa da ba musulmi ba har giya ya kawo a wajen taron wai kar a zo a nemi wani abararsa kuma sai daga baya wannan mutumin zai kewaye wajen limamin masallaci ya ce malam an samu karuwa ai mana addu'a ƙarya kake wallahi wannan barnar da kake sai ya yi maka tasiri a cikin gidan iyalinka don haka ina so ku gane genesis na lalacewar tarbiyyar 'ya'yanmu yana da tasiri wajen gina iyalinmu a farko tanadin da muka yi da irin abin da muka yi wa 'ya'yanmu ko muka yi wa matanmu lokacin da muka aure su kula da wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske imamu nawawi ya yi bayani da sharhi akan wannan hadisi da malamai suka faɗa ko annabi ya ce fasfar bi zati dini ka rabauta da mai addini sai ka samu alheri a hannunka ma'ana annabi ya ba ku zaɓi kenan idan atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu in yazo muku wanda ku yarda da addinin sa biya sa ku aura masa yarku dan Allah iyaye ku karbi shawarar da annabi ya muku don Allah duk wanda ya zo neman yarka fara duba addinin shi ka bincika a ina yake sallah a unguwarsu ka bincika wani masallacin juma'a yake sallah a garin su ka bincika shin yana zuwa wani darasi na ilimi ka bincika yaya alakarsa da iyayensa yana bin iyayensa wannan shine binciken da shari'a fa ta ce ku yi amma ku binciken ku me sana'arsa kun gama da an ce ai yana da daukin albashi yana dauka albashi mai kauri kun gama amma baka bincike waya yana bin iyayensa ba mamaki ubansa ma baya magana da shi ba mamaki ubansa bai sai bai shawara bi ba ba mamaki uwarsa bata isa ta mai faɗa bi ba to yanzu kai ce zai auro yarka kuma ka ce zai maka biyayya kai sirikin za mutumin da baya bin iyayensa shine zai zo ya bi ka shi yasa kuke nadama da yawa idan kun aurar da 'ya'yanku ba kwa bincike kai ma idan zaka bincike ta binciki tana sallama kun san cewa yanzu ku tambayi malaman sakandare da suke zama da ɗalibai har zuwa bayan la'asar ake tashi wallahi malam da yawa yara 'yan mata ba sa sallah a makarantu suna iya yin ƙarya su ce haila suke kuma wallahi ba haila suke ba wani ya kama duka sai malami ya ce ka karka bata lokacinka a gidansu ma ba sa yi yarinya ce budurwa wallahi za ta yi ta danne dannan waya har ai azar a dawo a shiga aji kawai a shiga prep ba za ta yi sallah ba ba mamaki budurwar ka ce kuma ba mamaki ke din ma kin auri wanda bai damu da sallah ba daga wurin zance za a gane ya za ki gane saurayin ke yana sallah ko yana kula da jam'i ko baya yi gayyace shi wata ran gidan ku ce ina son ganin ka sha biyu da rabi ko karfe sha biyu daidai ki shirya mai dan abun arziki ki ce a lokacin za a yi hira da zancen ki ga an kira sallah ya za a yi kuma ki ce yau ba za ka bar gidan nan ba sai bayan la'asar a nan ake gane shi wallahi wannan ina gaya muku ni kam na sa wata ta kama wani a haka tuntunin muka kore shi wallahi ta ce malam ni ban san yadda ya zan yi gane ba ce gayyace shi ta gayyace shi ya zo gogon ka ya zauna lokacin sallah ya karfe sha biyu da rabi ɗaya saura kwata shiru sai zance yake sai tana duba agogo ta ce azahar fa ta yi ya ce ba komai ba komai mu ci gaba ne mu ci gaba ne ta ga karfe ɗaya ta yi ya ƙi ya tashi yana ta zance ta ce to ni kan da Allah ina neman izini zan je ne sallah sai ce ki je ki sallah ki dawo ina jiran ki wallahi shi bai je ba malam ga masallaci a kofar gidan ga masallaci anguwan bai fita ba na ce da dagayyatansa wata rana ranar juma'a ki gani daidai sallar juma'a zai zo ko bai zai zo ba zai zo ko bai zai je juma'ar ba mala haka ta gwada shi sau ɗaya sau biyu sau uku na ce to wannan ya nuna cewa wannan mijin naki ko kin aure shi bai damu da sallah ba kuma a gidanki ba ki saki sa shi ya sallah ba lakum dinukum waliya din daga nan muka baje shi muka watse shi ilaikum wani ya je bincike shi ma aka je neman wani ana so a bincike a kansa daidai lokacin sai aka je ana sallar juma'a ana tafiya sallar juma'a sai aka tarar da shi sharkaf yana ta wani aiki bai je juma'ar ba aka je aka dawo aka tarar da shi an je juma'a an dawo shi bai je ba to kaga wannan ya nuna cewa wannan mijin da zai aure yarku juma'a ma baya zuwa kai yanzu ka dauki yarka ka ba wanda baya zuwa juma'a bai ji tsoron Allah ba sai ji tsoron ka kai to ku kula wani malami yace idan kana so ka gane ya mai addini ce tambaye ta ubanta ma yana zuwa jam'i tukunna ubanta ba wai ita ba fa ka ce ke babanki yana zuwa sallar jami'a unguwarku tambaye ta wallahi haka aka bada a littafi yake a rubuce ya ka gani yace tambaye ta a gidansa ana azumin nafila alhamis litinin tambaye ta babanta yana kiyamun laili ka san yadda zaka tambaya ke babanki yana tashi da daddare yana sallah kuwa in ka ga duka shiru ne matsala ne to wannan ya nuna cewa ubanta bai damu da addini ba kuma ba mamaki ka je ka auro wacce ba ta da addini za ka samu matsala akan 'ya'yanka da jikokinsu yau ba a tambaya ba a bincike sai abin da Allah ya wata mata ta ce min tab malam ai yanzu in dai ka samu mai rufin asiri ba wani binciken da za ka yi in dai da riga mai kyau da dan abin nan ai malam ai ba a bincike haka ne kuma wallahi ba sa bincikawa da haka yau aure yake da yawa zawarawa malam yara ƙanana zawarawa yar yarinya ƙarama shekara sha takwas ba zawara yar yarinya ƙarama shekara ashirin da ɗaya ba zawara ku je makarantun islamiyya gurin malaman da suke koyarwa a makarantun islamiyya ku ga zawarawa wallahi yar kirit wata yar guntuwa da ita da ɗan goyo a bayanta ya aka yi ni ma ba zawara ce an sako ta an sallamo ta aure rasuwa yake ta yi rasuwa rasuwa ana ta rasuwa wani lokacin mutuwar auren har ya fi yawan mutuwar mutane saboda babin ka'ida Allah ba ku ikon yanewa don haka ya kamata mu nemi ahlul taqwa da ahlus salahi wajen gina ainihin wato iyalanmu shi yasa shari'ar musulunci ta ce in za ka yi aure ka bincika ka duba matar da za ka aura yaya take hatta abin da ya shafi kallanta ka kalle ta dan me dan ana so ka auri abin da hankalinka ya kwanta fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ku auri abin da ya muku dadi ku auri abin da kuke so na daga mata masna wa thulatha wa ruba abin da ya maka dadi abin da ya maka daidai to kaga akwai bukatar ka ganta yaya take shi yasa malamai suka ce an nazaru kallo wani abu ne da shari'a ta bada dama wanda zai auri mace ganta manzo Allah ma yayi wata baiwa Allah ta zo gurin manzo Allah ce ya rasulullahi wahabtu laka nafsi ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na ba da kaina gare ka ya shiru fasa'adan nazara ilaiha wa sawwabahu ya kalle ta sama da ƙasa daga nan malamai suka ce ashe ya halatta idan mutum zai auri mace ya kalle ta manzo Allah wani ya zo yayi aure yace da shi unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma ya tambaye wani yace yayi aure yace ka ganta kuwa yace a'a yace koma ka je ka ganta wala Allah ka ga abin da zai dauki hankalinka wani mutum yana auren mace saboda idan mace wani saboda yatsun hannunta wani saboda kafarta wani saboda haskenta wani saboda fuskarta wani saboda hancinta wani saboda bakinta wani saboda kaza ɗinta ɗan adam yana da abubuwa da yawa da yake auren mace saboda shi to wannan abin da ya gani yake so ɗin shi yake riƙe masa auren bayan tsoron Allah da ya ga wannan abin kuma yana burge shi sai ci gaba da amfanuwa da ita to shine hikimar kar a je a tukuikuyo maka a tukuikuye a miƙo maka ladan noma baka gani ba wataƙila ka zo ka gaba taimaka ba kuma ka kasa biya mata hakinta wani da aka auro masa aka kawo ce tsakani da Allah in na ajiye ki zan zalunce ki saboda gaskiya ba na son ki saboda gaskiya ba ke min ba to irin wannan aure ku raba shi kawai magana iyaye su kira a'a da Allah baba kai hakuri dan Allah a zauna ai al'amuran rayuwar aure hakuri ne ai ya faɗa ya ce ba zai iya mata adalci ba dan haka kawai ku raba su kuma haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri wata mata da ya zo ranar da za ta tare fara'a fi kashiha bayadan sai ya ga wani abu alamar kuturta da wani abu haka a jikinta sai ce tafi gida saboda me bai samu kwanciyar hankali da ita ba da ka shi yasa aka ce ku kalla ku dube su in ta maka bismillah iyaye da kuke tukuikuye wasu ‘ya'yan ƙannanku ko ‘ya'yan abokananku ko ‘ya'yan kaza ka ce wa ɗanka je ka ka auri wance ce masa za ka yi je ka ka duba wance ta maka ka aura ka ba shi dama ya kai baba kada kai in ka ga yarinya ta maka a tarbiyya ka ce wa ɗanka dole ya aure ta zai iya maka biyayya ya aure ta kuma ya je cutar da ita wataƙila shi kuma giredinta bai masa ba da aka ku rinka ba su numfashi suna numfasawa ita ma ɗin ka ba ta dama je ki gana da wane ya miki ki bincike tsakani da Allah ya miki ina son aure tsakaninku in kin ga bai miki ba babu damuwa Allah ya baki wani wanda ba shi ba wannan shine adalci a tsakanin 'ya'ya musamman lokacin da za a yi ainihin auratayya abu na gaba da yake lalata mana zamantakewarmu na aure kafa wasu sharuɗa marasa gaira ba dalili mutum zai aure sai ya kafa sharaɗi ya kai ɗari sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza shi kuma idan da za ka ɗora shi a skeli ko sharaɗi goma bai kai ba a ciki haka muke mu maza yawanci maza suke kafa sharuɗa kuma abin mamaki abin da zai burge ku wallahi mace tana iya auren mutum bata ma gan shi ba bata ma gan shi ba kuma mace ana iya cewa wane ya ce yana son ki kafin ma ta gan shi ta ce ba damuwa Allah sa albarka amma mu maza mu ne ba ma yadda da wannan namiji sai ce a akwai hotonta turo dai mu gani amma ita wallahi a'a musamman a irin wannan lokaci da mazan suke da tsada ku daina saka sharuɗa waɗanda suke babu ma anzalallahu biha min sultan kuma ya kamata ku sani cewa duk wanda yake neman mace ya samu a cikin sharuɗansa ɗari ya samu sittin Allah sa albarka ko jarabawa ce fa a jami'a mutum ya ci 60% ba ya ci ko a kiyama ne aka auna tsakanin ladanka da alhakinka ladanka sittin alhakinka arba'in ka tsallaka dan aljanna ne kai yaya mutum zai zo ya kafa wai sharaɗi wai shi ya ƙi ya aure ai saboda shi in ya samu matar ma sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza kuma shi din idan an ɗora shi a sikelin bai da wannan sharaɗin kwata-kwata Allah ya ba mu ikon gyarawa sannan kuma akwai abubuwa waɗanda suna da matsaloli a zamantakewarmu na aure wanda zan jero mana su a gurguje suna taimakawa wajen fasa gida wajen yaɗa watsa gida wajen rashin zaman lafiya a gida na farko shine barin iyali da jahilci duk wanda ya aure ko babba ko karami ya bar matarsa baya koyar da ita kuma bai kai ta makaranta ta ilimi ba baya kai ta wajen wa'azi tana jin wa'azi ba wallahi za ta yi ta zuwa maka da tsiyar da billahi azimu ba yanda za ka yi da ita kuma dole ka haƙura da ita mace jahila tana da wahalan sha'ani mace da ba ta jin wa'azi tana da wahalan sha'ani da ka kai ta makaranta ka bude mata littafi koya mata in ka iya in ba haka ba ba ta dama ta je ta saurari wa'azi ɗauki matarka a mashin ɗauke ta a mota ba ta kuɗin abin hawa ta tafi ta je ta saurari wa'azi wataƙila a cikin wa'azin nan a faɗi laifinta a faɗi abubuwan da ta yi waɗanda ba daidai ba ne ta gyara amma matuƙar ka bar iyalinka ba ta zuwa makaranta to wallahi ina gaya maka gidanka zai iya gamuwa da duk wata matsala saboda ba ta ma jin wa'azi kuma kai ba lallai ka bata umarni ta bi ba da haka ku karantar da iyalinku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da iyalansa ya karantar da iyalan wasu ma har tafiya yake da kansa sallallahu alaihi wa sallama ya je ya kai musu ziyara su mata ya musu wazi a sallar idin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yayi sallar idi yayi wa maza hudu ba sai kuma ya dafa wani daga cikin sabban ya ce kai ni wajen mata da kansa yake takawa ya je masallacin mata su ma yayi musu nasu hudu ba ashe wannan yana nuna cewa ahlu sunna ya kamata ku rinka karantar da matanku kuma idan za ku je wa'azi ku rinka zuwa da matanku idan za ku yi masallaci ku rinka yin na maza ku rinka yin na mata zamanin nan fa in fa baka kai matarka masallaci ta je wa'azi ba za fa ta shiga TikTok ta je ta ɗebo karatun TikTok in baka kai matarka ta je masallaci ta je wa'azi ba ƙawayenta sa koya mata barna a WhatsApp da wayar da ka sai mata in baka kai matarka ta je ta ji wa'azi ba za fa da ta koyo a group group din su na mata da na banza da na alheri da ka ku kai matan ku ku koyar da su addini kar ku basu su zauna cikin jahilci abu na biyu shine neman laifuffuka mutum ya zama shi kullun so yake a yi laifi ya dau mataki a gidansa bari a yi a gani za ki gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so mutum ya rinka kama iyalinsa da laifi ka sa ido kaman wai tarko ba a saka wa iyali tarko mai talammusin zallati in dai mace ce wallahi ce ta saba maka in dai mace ce wallahi ce kaga aibinta in dai mace wannan zamani ne wallahi ce kaga abin da baka so da haka mutum ya zauna a gida wai shi jira yake ai laifi ya kafa tarko a can yana dubawa a can kar ai laifi ya dau mataki za ta ta yin laifi kana ta faɗa gobe kuma za ta gyara ba na ce a daina ba ka yi haƙuri in Allah ya sa da gobe in ka da kuma sai ta tisa ku daina neman laifi kuma namiji mai kokari namiji mai ilimin zamantakewa ta aure ba komai yake magana a gidan shi ba in an yi wani laifin da harara za ka gyara shi idan an yi wani abin da wani yanayi za ka gyara shi akwai abin da za ka yi magana akwai abin da ba sai ka yi magana ba akwai abin da sai bayan sati biyu uku ma sai ka yi magana a kan shi yanzu wani lokacin yaro zai zo ya aikata wani abu in ka biye zuciya sai ka kashe shi in ya yanka maka wata tsiya yaro ko mace ta yanka maka wata tsiya sai kai barna mutum yanzu misalin ya dawo gidansa ba izini ba komai yana cikin matsuwa kawai sai ya zo ya tarar da matarsa ta rufe gida ta fita ina ta je baka sani ba wayarta a kashe ta garkama maka kwado ga ka kuma ka ɗebo kaya a matsayi ya za a yi fushi zai ɗauke ka ka ɗauki abun duka ka daki ƙofar nan lokacin da kake dufan ƙofar nan ji kake mata kake duka amma da kanka za ka nemo mai gyara ka ce wal nemun nawa ne kuɗin gyara kuma ka biya haƙuri yana da tasiri wajen kyautata zamantakewa da iyali yanzu kaga dai wanda ya fi kowa zama da iyali da kyau amma sai da aka ɓata masa annan muhammadu wallahi malam a cikin tarihi ana ba da labari a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da matan suka raba kansu akwai kungiyar na na Aisha akwai kungiyar na na Hafsa waɗannan gaba ɗaya suna goyon na na Aisha wannan suna goyon bayan na na wanci ana samun sabani hatta a gaban annabi an samu sabani tsakanin matarsa na na Zainab da na na Aisha na na Zainab ta je ta aiko abinci a gidan annabi yana gidan Aisha Nana Aisha ta ce don me za a yi min haka ta sa hannu ta buge kwanan abincin ta fasa shi a gidan annabi ta zubar da abincin a gaban annabi kai da yake kai yaji ne tattasai ne kai mai fada dole sai sun maka ba daidai ba inda mata ne haka annabi ya ce a aisha ta yi kishi sai ya ce to za a biya kwano kuma za a biya abinci yana dariya ya gaya mata mai gashi da dariya kenan in kai ne yanzu duka za a kai matan annabi sun yi mitin suka ce a gaya masa ya ji tsoron Allah akan langarin mu'amalarsa da Aisha wallahi suka aika Fatima kun san me wai sahabbai ne in sun zo kawo kyauta sai su rinka barin ranar girkin Aisha sai a rinka aiko annabi kyauta tunda shi baya cin sadaka kawai kishi na mata wato ma sai a ɗakin Aisha za a rinka kawa shine aka yi mitin aka gaya masa wallahi da aka gaya masa malam dariya yayi Fatima aka aiko yarsa ta ce ya rasulullahi matanka sun aiko ni wajenka ya ce bismillah sun ce in gaya maka ka ji tsoron Allah dangane da mu'amalarka da Aisha da kuma sauran sahabbai abin da ake yi ya ce me ya faru ai kaji kaji kaji su kuma sahabbai haka kawai suka tsara su sun fi son su kawo annabi kyauta in yana ɗakin Aisha wallahi bai ma san ana yi ba kawai sai dai ga abin yana faruwa sai ya ce wa Fatima kina son kina so na ta ce eh sai nuna Aisha ya ce tufa ahibbi hadi ki so wannan wallahi iya amsar da ya bayar kenan suka ce mai babanki yace tace ni ni kawai ni bai ce mun komai ba dole haka mala akwai abin da in an yi mata suka yi kai ka san shirme ne shiru kawai zai magance shi a zo ana ma akwai lokacin da za a zo a saka a gaba ana maka magana ayi kaza ayi kaza ko daga kai ba za ka yi ba in ka gama kawai tashi ka tafi harkar ka in ta yau ta ji shiru gobe ta ta ji shiru jibi ba za ta kara ba in mai hankali ce ta san cewa ba ka da ra'ayi akan wannan abu amma ka zama da an ga dama sai a kunna ka ana so a kunna ka sai a je a gaya ma a ce a kunna shi kunna shi zai kama zage zage yanzu zai kama faɗa ba yi ustaz hakuri yake yi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ina ba ku shawara akan kula da iyali da hakuri a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matarsa safiya bintu huyay ibn akhtab wata ran ta zo ta same ta ce ya rasulullahi matanka suna aibanta ni ita safiya a yakin khaybar shekara ta bakwai ya samo ta a cikin ribatattun yaki ya yanta ta ya aure ta yar gidan shugaban yahudawa ne a khaybar huyay ibn akhtab kyakkyawar mace ce masha Allah tabarakallah sabon aure mijinta ya zo da ita yaki aka kashe shi ita kuma aka ribato ta sabai suka ce wannan tunda mace ce babba ma'ana yar manyan mutane ne ya rasula muna ga a gidanka ya kamata ka ajiye ta annabi ya yanta ta ya aure ta wallahi malam saboda yanayi irin na mata da kishi irin nasu da baiwa Allah nan ta zo kai wata rana a cikin matan annabi sai wata sai ta ce mata ya gafara da Allah yar gidan yahudawa kawai musulma ce ta zama musulma sai ta zo tana kuka gaba annabi ta ce ya rasulullahi ga matanka suna aibanta ni da addinin ubana sai ce a haka suka ce miki eh ya ce to ki koma ki same su ki ce da su a cikinku gaba ɗaya wace ce ‘yar annabi babanta annabi babbanta annabi wace ce a cikinku ki gaya musu ke ‘yar uwar annabi musa da haruna tsatsanki daga annabi musa da haruna yake yau da za a buga lissafi za ki tike ne daga gidan annabi musa da haruna ki ce musu duk gidan gaba ɗaya wace ce in an buga lissafi danginta tana karewa akan annabi da za su ce miki ke yar ba yahudi ne da ta je ta gaya musu shiru duk a gidan annabi aka yi wannan haƙuri yayi yanzu ya je ya yi zage-zage ku turi su mutunci a ku in kai ne haka za ka je ka yi an taɓa maka amarya ka je ka ta zage-zage ai in amaryarka ba ta iya magana ba koya mata rashin kirki ba koya mata rashin kirki ba koya mata ramuwa za ka yi mai sanyi ce ko sai ka ce in sun ce miki kaza ke kuma ki ce kaza sai ka lallaba ka gudu ka fita ka ce amma fa karki ce ni na ce ki faɗa ya halatta in kaga ana cutan wata matar ka mata sun haɗe mata kai to taimaka mata ba magana ba ne in bata iya magana ka sa akwai matan da ba su iya magana ba sai kuka da an gaya mata magana sai ta yi kuka kira ta a ɗaki ka ce in suka ce kaza ke kuma ki ce kaza ki yanka musu wata maganar wanda za su ji zafi gaba ba za su sake miki ba ka haɗa rigarka ka fita haka ake yi shine annabi ya koya mata yace je ki ce musu kaza kaga yayi hakuri da haka akwai misalai na hakuri da ya kamata mutum yayi a gidansa dangane da iyalinsa zalunci da rashin adalci tsakanin 'ya'ya yana watsa iyali akwai daga cikin maza wanda ba sa yin adalci kwata-kwata 'ya'yan uwar gida a fifita su akan 'ya'yan amarya ko 'ya'yan amarya a fifita su akan 'ya'yan uwar gida akwai masu rowa zai ci mai kyau ya sha mai kyau a waje amma iyalin suna cikin tasku da yunwa da talauci wannan ma yana watsa iyali kuma yana kawo rashin zaman lafiya matukar sun gane cewa baka da sha'awar taimaka musu akwai kuntatawa da matsantawa akwai wanda a gidansu malam ba a iya numfasawa in suna nan yana dawowa kowa zai shiga daki yara za ga sun ruga baba ya dawo wallahi baba ya dawo baba ya dawo duk wanda ka ga a gidansa ana baba ya dawo ku gudu baba ya dawo kana da matsala ai ana so baba ya dawo aje da gudu da uwar gida da amarya a rungume ka sai ta jan babban riga yara ma suna ja kai ma an kusa ka da kai ana baba ya dawo ana murna irin wannan ake so amma malam ka dawo gidanka ka zama dodo ka dawo gidanka matanka ba sa zuwa falo a ganka kowa tana tsoro ka dawo gidanka ɗanka ya shiga ɗaki kamar ɓera wai a sai da kula da gida dole ne ka tsaya ka ka camurka abun nan kanka bari arena ka arena ka abokinka nan kuka yi ta musu ya gaya ma bakar magana ka fito a nan a majalisa ko wani abokinka ya gaya ma bakar magana bai kai ka kuɗi ba bai kai ka kaza ba kai hakuri da shi ka zo ka takure iyalinka wani yaro ya ce ka ai baba in kai tafiya wallahi daɗi muke ji yaro ne sai ya ce in na dawo fa sai ce sai mu ƙara jin wani daɗin ƙarya yake wallahi saboda baban ya takura ya matsanta da ku daina takura wa iyalinku algirza kenan wal fadaza Allah ma cewa da manzon Allah walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri ka zama mai sauki ba mai fada ba ka zama mai rahama malam manzon Allah har guje-guje yake da iyalinsa na Aisha a cikin gidansa ka kai shi daraja manzon Allah yana cin abinci da matansa ka kai shi daraja manzon Allah yana hira da matansa ka kai shi daraja manzon Allah yana da mata goma sha uku kowa sai ya bi ta ya gaishe ta bi yake yi daki daki kai kuma zama kake da kararrawa kake kiransu hajiya baki ji bane shi ko bi yake yi daki daki kana iyawa ka je gidan wance ka gaishe ta ka je gidan wance ka gaishe ta wallahi annabi suka ce din rana sai ya je ya gaishe mu kana yi manzo Allah har tankade yana yi a gidan shi tankade an tambayi na Aisha wai in annabi ya zauna a gida wai me yake tace kana fi mihnati ahlihi hidimar iyali annabi yake aikin gida da shi ake tankade da shi ake gyara da shi ake kaza aikin namiji a ganshi matarsa ta tara masa uban wanki yana tagurza wai kaga wannan malamin bai yadda ba fa wallahi bai yadda ba malam ba soyayya ba ce soyayya ce me a ciki wani bawan Allah da ba ta da lafiya ba ta jin daɗi ya ɗaukan mata ɗayarta ya goya ya ɗauki ya ce koya min goyon ya sunkuya ta ce gyara ya ce haka ake ta lafka masa jariri a baya ta ɗaure ta ce to karkarin ka yawai rawai da bayanka haka je masa ciwo ya shiga kicin ya dora ya ce yaushe ake sa magi ta ce in ya kai kaza tattasai tumatir ba wallahi shi ya dafa musu abinci ya komai kuma bayan ya gama kuma ya ce kawo kayan wankin ki irin wannan mazan malam su ne mata suke mutuwar son su kai wa matarka wanki ka mata guga ka mata hidima ka ɗebo mata ruwa ka dafa mata abinci to me a ciki ba ku yadda da karatun nan ba Allah ba ku yadda bari in dakata anan kawai abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tutuba har sai Allah ya yafe mana mutanen daura ba sa son matan su su yi musu hidima wannan abin da ya bayyana kenan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu karamka Allah Allah ya saka da alkhairi a duk da yake ga lokaci ya kore kuma malam suna kan hanya dan yanzu bayan kammalawa da sun yi sallah kuma hanya za su hau malam muna godiya kwarai da gaske ya kamata a yi wa mazan daura wa'azi ya kamata a yi wa me mazan daura ina mazan suke yawwa to suka ce ya kamata a yi wa mazan daura wa'azi akan cewa ba sa ba da kudin kitso ba sa ba da kudin kunshi ba sa ba da kudin kwalliya saboda gaskiya mu mazan mu anan suna da mugun rauni ta wannan fuska sai ta ce amma wasu daga cikinsu ba da yawa ba suna ɗanyi to saƙon anan shine kun ga kuna kuka ko duk muna kuka cewa iyalanmu an samu matsala sun lalace yanzu yawan koke-koke da ake yi akan lalacewan iyali da rashin ladabi da biyayya na iyali da rashin ainihin yin aikin ya kamata na iyali ya yi yawa mashakil usariya matsaloli na iyali sun yawa sai muka yi musu magana cikin matsalolinku kuma akwai ƙazanta muka musu magana laccan da muka yi akan adan mata ne a musulunci da adan da ya halatta su yi da adan da bai halatta ba su yi muka gyara muku su muka ce su kyautata muku kuma na tabbatar in matarka ta zo in Allah ya soya da sai kaga canji akan zamantakewar da take yi da kai musamman a babin tsafta mun ce su yi wanka mun ce su yi kitso mun ce su gyara gashi mun ce su yanke farce mun ce su yi kaza su yi kaza su yi kaza su yi kaza to shine suka rubuto matar da take zaman aure ba ta da sana'a ba ta da aiki ina za ta samu kuɗin man da za ta gyara gashinta man gyaran gashi kaɗai yanzu wani man wallahi ya kai dubu biyar ina za ta samu turaren da za ta zuba a jikinta ina za ta samu kayan da za ta yi kanta kwalliya da ado ɗan kunne sarƙa gazal koda wacece wacece ta ce ba kwa bayarwa to tunda ba kwa bayarwa kaga dole a samu matsala kenan a gida sakon shine ya kamata ku ji tsoron Allah ku taimaki matanku da cefane da kake bayarwa da kulawa da lafiyar mataka da kake bayarwa to hatta kudin kwalliya da gyaran jiki da kyautata jiki da saka turare da gyaran farce da gyaran gashi shi ma yana kanka saboda ai dole ka so ka gama taka cikin kwalliya da ado yanzu dan Allah kai kana zama baka da turare kuma yanzu adalci ne ka bar mata ka bata da turare yanzu dan Allah kai kana zama baka da brush da makilin yanzu daidai ne ka bar mata ka bata da brush da makilin yanzu dan Allah kana zama da tsofaffin sutura baka sabon dinki yanzu daidai ne ka bar iyalinka da ka ajiye ta sai dai ta haifa maka yaya kamar akuya ko akuya ne ba kana sai mata dusa ba yanzu daidai ne ka bar iyalinka baka bata kudin kunshi kudin lalle kudin gyaran gashi kudin gyaran jiki baka san matan nan sai an kula da ita ake ganin ta a sha'awarta ba yaya za mu zo mu rinka kashe matanmu a gidajenmu suna da ransu mu kashe su da kazanta mu kashe su da dauda mu kashe su da rashin ba su abin da za su inganta jikinsu yanzu akwai wanda in ya zo gida ba zai ji daɗi ba an kunna mai turaren wuta akwai wanda a cikinku idan ya zo gida ba zai ji daɗi ba in ya ji matarsa suna buge shi da ƙanshi akwai wanda ba zai ji daɗi ba idan ya ga matarsa ta sa ƙananan kaya abin sha'awa akwai wanda baya so ya ga gashin matarsa an gyara shi amma tsakaninka da Allah tun da ka aure ta yau shi ka taɓa ware mata dubu goma ko dubu biyar ka ce hajiya ga wannan kuɗin kayan kwalliya ne ka taɓa yi ba ka yi ba a yi kuma ku ta kawo fatawa wai suna sace mu kuɗin cefa ne yana ne wannan fatawar ɗiban kuɗin ce nan fa ni ba ban ban sallama mata na yadda da ita sosai ba saboda me wallahi da yawa daga cikin matan ku suna ɗaukan kuɗin cefane ne sai muku hidima ku a karan kanku mata sun lalace sai a zo a muka bil ɗin kuɗin cefane kama da dubu goma dubu ashirin alhali bai fi a kashe dubu bakwai ba wallahi ko bata ta kashe ma dubu bakwai a tukunya to kuma za ta kashe ma dubu goma sha biyu a gangan jikinta da 'ya'yanka da yawan kuma za ku tsaya a gaya muku gaskiya daga kudin cefanen nan ba abin da kuke ba matanku mu gaya wa kanmu gaskiya mutum zai zo ya lissafi da matarsa nawa ne kudin cefanenki a wata za ta ce kudin cefanenta dubu goma ne misali wallahi in ya ɗauki dubu goma nan ya bata a ciki za ta sayi nama a ciki za ta sayi tasiri tumatir a ciki za ta sayi kaza a ciki za ta yi duk abin da za ta yi to kuma amma ta yi baƙuwa ta zo ta kunya za ta ba ta kuɗin mota ɗari biyu aina za ta samu 'ya'yan yayanka sun zo sun gaishe ta sun tsaya suna jiran a basu ɗan zigege a ina za ta samu matar abokinka ta zo ta siyo mata lemo na ɗari biyu ta siyo mata ruwan roba na ɗari da hamsin ina za ta samu kuɗin ka gaya mun yanzu a sallah matanmu duka suna yin ya'ya suna zuwa musu yawon sallah kuma yaranmu an koya musu duk inda suka je yawon sallah sai an ba su barka da sallah kai kuma baka ba da matarka kuɗi in ban da kuɗin cefa ne ba baka ba ta to ka gaya mai na za ta fidda wannan kuɗin ka je ka bata maginta ya ƙare ka turo mata baki danginka mahaifiyarka ta zo da ƙannanka da yayyanka an zo an cinye abincin kuɗin cefa ya riga ya karye saboda ta yi musu abinci na bajinta kar a ce ta tozartar da iyayenka ko to lissafin da kai mata na wata ya kare to ka gaya min ina za ta samu abin da za ta yi za ta cika ta sauran yanzu daidai ne mu rinka zama ba ma ba matan mu kudin kashewa yanzu daidai ne mutum ya bar matarsa kamar baiwa yanzu daidai ne mutum ya rinka bakin cikin ya dauki dubu goma dubu biyar ya ba matar shi yanzu wannan abin da na faɗa ba a yi yaro karami fa da ya ji mai alawar madara fifit fifit fifit mama ba ni kuɗi zan sai alawar madara da ya ji mai ɗata yana sayarwa mama ba ni kuɗin ɗata da ya zo zai je kuɗin break ya tsaya kai wa uwarsa kuka kai kuma baka ba da kuɗin break baka ba da kuɗin komai ka gaya min a ina za ta samu kuɗin da za ta yi wannan hidimar wutar lantarki ta lalace ka ce a kira mai gyara an gyara mai gyara ya ce ba zai fita ba sai an bashi kuɗi a ina za ta samu kuɗin ta bayar kai ko ajiya baka bayarwa malam dole matan ku in kun ba da kudin cefane dubu biyar su kashe dubu uku su soke dubu biyu na'am kuma duk wanda ya bada wata fatawa ya ce wannan haram ne ya zalunce su tunda mun yadda muna yi yanzu wani zai zo ya ba wa matarsa kudin cefane keke da keke wata rana sai mahaifiyarka ta zo ta kawo ziyara kuma mahaifiyarka tana da korafi matarka ta je ta mata abinci mai kyau lafiyayye ta siyo mata kaji ta gyara mata ta kashe mata kuɗi da kuɗin wa da kuɗin cefanen da ka bari idan ba ta yi mata wannan ba aurenta ya mutu ko ya taɓa aurenta yanzu daidai ne idan ka ba ta wani kuɗi ta ɗauka ta yi aiki da shi ka zage ta na rantse muku da Allah idan ana ba da labarin irin yadda muke rayuwa da iyalanmu wallahi wani abin kare bai zai ci ba wallahi akwai matar da ta ce sai in shekara guda mai gidana bai dauki ɗari biyu ya bani ba naira ɗari biyu
don me zan baki kuɗi albashi aikin albashi kike yi ban baki ci ba ban baki sha ba ban ba haka zai ta faɗa ka ba ta ci ka ba ta sha amma waɗannan abubuwan da suka taso na gefe ba yanzu fa makoci makoci fa makoci ko makociya fa za a iya samun larura wallahi matarka dole ita za ta bada taimako dole ku rinka ba su abin da za su kashe gaskiya kar ka manta matan nan fa mata yar wani ne kar ka manta yar ka budurwa za ta yi aure ka mika ta hannun wani yayi ta gana mata wannan azaba ga barin mata da yunwa wani aure na daura shi uban yazo ya ce malam auren nan da ka daura na kashe shi na ce subhanallah me ya faru ya ce yunwa kamayya ya ce malam na ɗauki ta budurwa lafiyayya na bayar da ita wata biyu wata uku yarinya ta zo gaishe ni naga ta zama kashi sai naga fuska tana min magana sai hakware ya ga na ce momi kwanciya kika a asibiti ta ce baba lafiya ta kalau ya ce ya naga kasusuwa haka ta ce yunwa baba me faru ta ce baya ba da abinci ta ce wallahi baba taliya idan ya siya taliya wallahi sai ya zo mun zauna an fashe ta a fefai ya ce irga yawanta malam ka ji wani sabon karatu ka taba jinsa taliya dan bala'i irge ta yake yi mu wa mana almuzuranci a gida Allah ya ce la tubdir tubdira kai mana ka duba zalunci dan Allah akwai wanda fa tattasai da tumatir idan aka markado sai ya zo ya zauna a kujera ya ce kawo ledar kulla kankara ba ni cokali ba ni lodayi me za ka yi zai kulla wannan tattasai da tumatir a firish zai sa sai ya kulla mata shi guda goma ya ce duk miya ɗaya ƙwaya ɗaya ba zan ƙara saya ba sai bayan kwana goma a cikinmu muna yi malam ba dole matar mutum in ta ga kuɗi aljihunsa ta zara ba dole ta ɗauka ba na halatta ba ne amma ya kamata mu sani cewa duk lokacin da ka saka muzuru a ɗaki kada ke shi kada ke shi kada ke shi zai fa nemi hanyar da zai yi way out ya zai yi zai yi tumbe ne ya yi amfani da damar da ya samu farce sai ya nemi fuskarka ya cake ka sai ya buɗa sai ka sunkuya sai ya wuce ya fita idan kuka matse matanku ba kwa taimaka musu to za su san hanyar da za su fita don haka don ka zo wata ranka nemi yar dubu ɗayanka baka ganta ba kawai ma ka ce ka yafe don ka je ka ba su duk mace idan ka ba ta cafanan naira ɗari biyar za ta yi da ikon Allah suna da dabaru da wayo wallahi da ƙyar ta kashe ɗari biyar ɗin nan in sha Allah sai dai ta kashe ɗari uku da hamsin ko ɗari hudu za ta ɓoye ɗarin nan kuma wallahi ɗarin nan malam kai za ka cinye wataran kuma za ta kashe maka ɗari bakwai dan Allah ku halatta wa matanku kuɗin cefanan nan da kuke ba su kuma in matarka tana buƙatar kuɗin cefane dubu biyar ta ce ma ba ta dubu goma ba komai yanzu a banza ma fa kana ba abokinka kana masa walfaya haka kawai wani a bakin titi fa kana iya ɗaukar dubu biyu dubu uku ka bashi yanzu matarka wani laifi ta yi maka haka kawai wata rana ba za ka ɗauki dubu biyu dubu uku ka bata ba wallahi malam mace ka gwada haka kawai wata ranka ɗauki dubu biyu dubu uku dubu biyar ka bata wallahi sai ta kusa tsuguna tana godiya kuma ladabi za ka samu na fitar hankali akwai wanda dubu biyu ya ba wa matarsa sai da ta buga waya wa uwarta ta ce aiwa mai gida na godiya ya ba dubu biyu me yasa baya bayarwa kun ga mu gaya wa kanmu gaskiya matan nan da kuke gani ƴaƴanmu ne kannanmu ne ƴaƴan baffaninmu ƴaƴan abokananmu ƴaƴan makotanmu muka auro su muka kawo su gidajenmu don haka mu sauƙaƙa musu mu kyautata musu mu faranta musu ban yi muku maganar rashin yi wa mata ɗinki ba wallahi wani daga kayan lefe bai taɓa ƙara ɗinka matarsa a tamfa ba wallahi yau kwanan ya wuce kararsa kusan goma sha bakwai tun daga yi mata kayan lefe bai taɓa ƙarawa ba wallahi akwai matan da ba su taɓa sanin mijinsu yana ɗinki ba wai ya musu ɗinki a'a amma shi kullum yana canja kaya zulm zalunci abin baya lissafuwa amma abin da nake tausaya maka 'yarka jikarka da ka dan Allah mu gyara mu kyautata su su kyau ba wanda baya son matarsa ya ga ta yi kwalliya ta yi ado ya faranta mata akwai abin da ya fi daɗi irin ka ba matarka ta ci ta more wallahi ba abin da ya fi shi ai wani ya samu wani kuɗi mai ƙarfi ya je samu wani mai nama mai wani balangu ya ce kai nawa ne kuɗin wannan wannan tukubar gaba ɗayanta ya ce kai karka mun wasa fa ya ce wallahi nawa ne kuɗinta ta faɗi kudinta gaba ɗaya rago nawa ne ka yanka aka yi mai cinikinsa ya ce datse min shi gaba ɗaya zuba min shi a takarda zai je kai wa iyalinsa ya tara 'ya'yansa da matansa ya ce ku zo ku ci Allah ne ya kawo in ka je ka ga tukuba da kaza guda ashirin da biyar hamsin ka ce mai tukuba dakatar da duk wanda zai siya ƙara musu wuta buga lissafi daddatsa musu zube musu a leda in tafi da su gida ba za ku yi kambara ba kaji saboda saboda su za su kace Allah tsawaye muku wannan ya gaskata abinda matan suka faɗa a ce haka kuke wallahi assalamu alaikum wa rahmatullahi
to assalamu alaikum Uh, Dr. Abu Haisan banda wannan Juma'a mai zuwa waccan ta sama zai ci gaba da darasin tafsiri inda yake. To tsakanin magarba da shi Allah salam ya kai lafiya. Malam godiya muke kwarai da gaske.